Afisawa Sura biyu An raya ku a cikin Kiristi Kukan a da ku matattu ne saboda laifofinku da kuma zunubanku, kun yi rayuwa kamar yadda sauran mutanen duniya suke yi, cike da zunubi, kuna biyayya ga sarki masu ikon sarari sama, wato, ruhun nan da yanzu yake aiki a cikin masu ƙin biyayya ga Allah, dukan a da mun yi irin rayuwan nan a cikinsu, muna bin kwaɗayin da da sha'awace sha'awacen jikunanmu da tunaninmu, kamar sauran mutane, mun cancanci fushin Allah, amma saboda yawan ƙaunar da yake mana, Allah wanda yake mai yawan jin ƙai, ya ba mu rai sa'ad da ya tashe Kiristi daga matattu, ta wurin alherin Allah ne aka cece ku, Allah ya tashe mu tare da Kiristi, ya kuma ba mu wurin zama tare da shi a cikin mulkin samaniya. Allah ya yi haka domin a tsararraki masu zuwa ya nuna yalwal alherinsa da ya wuce misali, an bayyana alheransa da ya yi mana ta wurin Kiristi Yesu, Allah ya cece ku ta wurin alheri sa'a da kuka ba da gaskiya, wannan kuwa ba yinku ba ne, kyauta ce daga Allah, ba kuwa saboda aikin lada ba, don kada wani ya ɗaga kai, ai, mu aikinsa ne, an sake halittar mu a cikin Kiristi Yesu, musamman domin mu yi kyakkyawan ayyuka waɗanda Allah ya tanar mana tun da fari mu yi. An sulhunta Yahudawa da al'ummai su zama ɗaya ta wurin Kiristi, saboda haka ku tuna da ku al'ummai ne bisa ga haihuwa, waɗanda kuma aka kira masu kaciya, sukan kira ku marasa kaciya, ga shi kuwa kaciyan nan ta jiki ce, wadda aka yi da hannu. Ku kuma tuna, a lokacin ba ku san Kiristi ba, a ware kuke daga mutanen Isra'ila, ba ku kuma da dangantaka da alkawarin da Allah ya yi da su, kun yi zama a duniyan nan, babu bege kuma babu Allah, amma yanzu a cikin Kiristi Yesu, ku da da kuke can da nesa, an kawo ku kusa ta wurin jinin Kiristi, gama shi kansa shi ne salamarmu, shi ne ya kawo ƙungiyoyi biyu suka zama ɗaya, ya kuma rushe katangan nan ta ƙiyayya wadda ta raba mu. Kiristi ya ba da jikinsa don ya kawar da doka da dukan umarnanta da kuma ƙa'idodinta, ya yi haka ne domin ya harci sabuwar zuriya daga zuriyoyin nan biyu, ta haka kuma ya kawo salama tsakaninsu. A kan gicciye, Kiristi ya kawar da ƙiyayyar da take tsakaninmu da juna, ya kuma kawo sulhu a tsakaninmu da Allah, ya zo ya yi muku wa'azin salama, ku da kuke nesa da shi, ya kuma yi wa waɗanda suke kusa, gama ta wurinsa dukanmu za mu iya zuwa gun Uba ta wurin Ruhu guda. Don haka, yanzu ku ba baƙi ba ne, kuma ba bare ba ne, ku ’yan ƙasa ne, tare da mutanen Allah, iyalin gidan Allah kuma, ku gini ne wanda manzanni da annabawa suke tushensa, Kiristi kuma shi ne dutse mafi muhimmanci na ginin, ta wurinsa ne dukan ginin yake a haɗe, shi ne kuma yake sa ginin ya yi girma, ya zama haikali mai tsarki domin Ubangiji, ku ma sashe ne na wannan ginin. da Kiristi ya yi, inda Allah yake zaune ta wurin Ruhunsa.